Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 31 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku je mu ga kanun labarai. To baba hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan bakwai ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci ta ba su gadi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. a jiya talata ne wata kotun soja a sudan ta kudu ta fara shari'a wasu mutane ashirin da aka zarga da laifukan kisa da na fyaɗe to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar shugaban ghana na akufa ado ya kai ziyara a ƙasar niger a jiya talata mu'amala tsakanin al'ummomin ghana da kasar niger wani abu ne da shugaba na do ya yaba da ita wanda a cewarsa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan ƙasashe suka ƙulla da junansu akan yarda da amana to bayan haka kuma za ku ji sharhin imrada abubakar game da wannan ziyaran muna da kuma rahoto akan kokawa da musulmin najeriya suka yi akan tsadar kuɗin jirgi zuwa ƙasa mai tsarki akwai kuma karatun alkur'ani mai girma sannan kuma akwai shirin demokuraɗiyya amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan bakwai ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari kuma tana ka. tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigara a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwaƙwaran matakan shawo kan matsalar shan taba sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigara a matsayin barazana ga ci gaba, baya ga kashe sama da mutane miliyan bakwai a duk shekara. wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa kowace shekara taba tana cin kuɗi dala tiriliyan 1.4 duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi tabar sigari yawancin mutanen da suka daɗe ne suna shan tabar kuma zai ɗauki lokaci kafin matakan su fara aiki shugaban amurka donald trump ya ce jama'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da moscow ta yi a zaben amurka wadda aka yi a bara wadda ya ce 'yan hamayyan jam'iyyar democrat ne suke fakewa da, hakan domin su bayyana faduwarsu a zaben shugaban kasar amurka da aka yi a farkicinsa jiya talata kan kafar twitter trump ya ce bayanai kan binciken dangantakan tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jami'an rasha da zummar taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya mamaye kafofin yada labaran karya kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yada labaran amurka tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton wacce trump ya kada a zaben ta daura laifi na faduwarta akan katsalanda da rasha ta yi a zaben ma'aikatar shari'a gwamnatin trump ce ta nada mai bincike na musamman wanda zai binciki wanda zai binciki ko akwai alaka tsakanin kwamitin zaben Trump din da kasar Rasha yawancin kwamitocin da ke binciken akan wannan batu suna ci gaba da aikin su domin zakulo gaskiya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da taɓa yi a gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani karamin tsibiri a yankin pacific na biyun kuma an harba shi ne daga sansanin mayakan sama na bandberg da ke jihar california an samu nasarar daƙile makaman da aka harba biyu shi kuma na biyu shi kuma na farkon an kakaɓo shi ne a sararin samaniya ta saman teku jami'an pentagon su kwatanta gwajin da cewa tamka harsashi ne aka harba ya harbo wani harsashin an dai kirkiro wannan fasaha ne domin ta kare kasar amurka daga barazanar koriya ta arewa na kaiwa amurkan hari da makamai masu linzami tun farko a jiya talata ne koriya ta arewa ta ayyana samun nasarar gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan a jiya talata ne wata kotun soja a sudan ta kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 wadda aka zarga da laifin kisa da fyaɗe da wani harin da aka kai a kan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekara da ta gabata an gurfanar da sojoji goma sha uku daga cikin waɗanda ake zargin a gaban kotun baki ɗayansu dai suna sanye da kayan soji domin su saurari laifukan da ake tuhumarsu da su wanda suka hada da kisan kai da fyaɗe da gallazawa da kuma satar kayayyaki lokacin da aka kai hari a watan yuli da ya gabata kan wani otal a babban birnin sudan ta kudu babban sojan lauyan gwamnati sojan wato babban lauyan sojojin mai gabatar da kara ya ce duk wanda aka samu da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa an dai fara shari'an ne a sansanin soja na giyada da ke a birnin juba hudu daga cikin waɗanda aka zarga suna sanye da kayan sojojin da ke wato gadin shugaban ƙasa ne mai gabatar da ƙara kanal abubakar ramdan ya nemi manajan otal ɗin da aka kai harin ya bayyana abin wato ya bayyana abin da ya faru a ranar 11 ga watan yulin michael woodward ya ce sojoji 50 zuwa 100 ne cikin motoci irin na yaƙi suka karya kofan otal ɗin kuma suka shiga bayan da suka fi ƙarfin masu tsaro otal ɗin daga karshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci gwamnatin donald trump da kada ta fice da yarjejeniyar sauyin yanayin da aka cimma ta paris yana mai cewa yarjejeniyar na da mahimmanci ga tattalin arzikin amurka da tsaranta da yake magana gaban wasu ɗaliban jami'ar new york Guterres ya nemi wannan bukata ne ga gwamnatin Amurka wanda ya ce nan gaba za a san shawar da Amurka za ta yanke ko ta fice ko kuma ta ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar da aka kulla tun a shekara ta 2015. Guterres kwararren ɗan siyasa ko ma'aikacin diflomasiyya ya ce yana magana da gwamnatin Amurka da 'yan majalisu domin shawo kansu wajen nuna musu wannan abu ne mai muhimmanci ga Amurka idan ta kasance cikin yarjejeniyar. wadda ake ganin za ta rage dumamar yanayi zuwa yadda ya kamata ta kasance a lokacin da guterres ke jawabin ya ce shaidar da zan bayar a yau ita ce matukan muhimmancinta ne ya sa ƙasashen duniya suka samar da yarjejeniyar sauyin yanayin ta paris kuma muna ƙoƙarin ganin ta samu nasara ya ce babu juyayi kan ilimin kimiyya yanzu haka ana ganin illar ɗumamar yanayi a duk faɗin duniya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc shugaban ghana nana akufa ado ya kai wa takwararsa na jamhuriyar nijar iso mamman ziyarar aiki a jiya talata inda shugabannin biyu suka tattauna a kan batutuwa da dama har da batun tsaro ga su muni barma daga birnin yamai ghana da jamhuriyar nijar dukkansu na da arzikin ƙarƙashin ƙasa waɗanda a can baya suke dogaro a kansa domin samar wa kansu kuɗaɗen shiga sai dai aka waye gari darajar ma'adanai ta yi mummunar faɗuwa a kasuwannin duniya sabilin haka tawagogin ƙasashen biyu a yayin ziyararta nana kufuwado suka jajanta wa juna akan wannan matsala kafin su kai ga tunanin hanyoyin da za su bullowa wannan lamari da yake amsa tambayar 'yan jarida game da rashin ganin sojojin ghana cikin rundunonin kasashen yankin sahel masu yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci nana akufo ado ya bayyana cewa No specific demand has been made of Ghanaian troops to be part of the contingent. Ba wanda ya taɓa tuntuɓar mu da irin wannan bukata. Ba ma yankin Sahel. amma kuma dukkan abin da ya shafi kasashen yankin ya shafi sojojin ghana sun taka rawar gani a cote d'ivoire sierra leone liberia yau kuma muna cikin rundunar minisma a kasar mali harkar nan yau ga dan uwanka ne gobe gare ka kamar yadda ake cewa ne idan gemar dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa saboda haka shirye muke kama a lokacin ta'addanci tun bai kai gare mu ba. Isu Muhammadu na Nijar da na do na Ghana na daga cikin shugabannin da takwarorinsu na ECOWAS suka dora wa nauyin tafiyar da harkokin bullo da kudaden bai daya. Saboda haka shugaban kasar Nijar ya ce tafiya ta yi nisa wajen tabbatuwar wannan yankin kuma kai tsaye kasashen yankin za su jingine kudaden su domin soma hada-hada da kudaden na ECO kamar yadda aka kudurta a shekarar 2020. Aiki ne kamar wuya amma ba fashi saboda haka nan ba da jimawa ba kasashen ecowas ya su gudanar da taro a ghana domin yin bitar nazarin kwamitin fas euh, on doit aller vers la monnaie unique d'ici 2020. Mu'amala tsakanin al'ummomin Ghana da kasar Nijar wani abu ne da shugaba na Akufo-Addo ya yaba da ita wanda a cewarsa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan ƙasashe suka ƙulla da junansu a kan yarda da amana. Before we became independent nations, we had strong relations between our two peoples. In Ghana, everybody from Niger is known as a Zamrama person. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To ko shin akwai wani bambanci a wannan ziyara da shugaban Ghana ya kai a ƙasar Nijar da sauran irin ziyara da yake yi zuwa ƙasashen yammacin Afirka? Tambaya kenan da na yi wa Imran Abubakar mai inkiya malam bawa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. To haka gaskiya wato idan ka kalli al'ummar Nijar mazauna nan Gana wani sai ce gaba ɗaya ma Nijar gaba ɗaya Nijar ta tattaro kawai ta komo Ghana to saboda haka ai kaga idan ya je aka karfafa dankuna abin nan cinikayya da zumunci da matakan tsaro da shauransu duka kasashen nan biyu za su amfana domin akwai 'yan Nijar mazauna Ghana malam bila adadin ka sunan dai To bari mu duba maganar da aka tuntuɓe shi shugaban ƙasar Gada shi ne. sojojin haɗaka na yammacin Afirka da suka je suka taimaka ma yankunan Sahel suka yaƙi 'yan ta'adda. Ghana bata shiga ciki ba. To kana ganin za a iya cewa Ghana ta naɗe kafafunta ko ta naɗe hannunta ta zauna ne ta zuba ma 'yan uwanta ido ko da faruwa? Ko kaɗan kaga wannan al'amari da yake ya shafi magana ce tsakanin ƙasa da ƙasa wannan sahila akwai waɗanda yake 'yan tawaye a cikin ƙasa ne suke wannan tawaye to kaga ai mutumin ba sai ka yi taka tsantsan kuma kada ka manta shi wannan sabon shugaban ƙasa bai daidai da hawa kare mulki ba ya kamata ya karbi shawarwari masu amfani kwarai da gaske bai kamata kai tsaye kawai ya kutsa kai don kuɗin mulki ba so ina ganin matakan da ya ɗauka kaga sannu a hankali yana fahimtar komai sannu a hankali wannan shine abin da fi dacewa. To sai dai an ɗora musu nauyin kokarin hanyoyi da zaɓullo a fara aiwatar da shirin cin kuɗi na bai ɗaya a yammacin Afirka. Ya kaga wannan abin abin da aka daɗe shekara da shekaru ba a yi ba kana ganin su wa'annan shugabannin guda biyu za su iya yin wani abu. Eh, dama ai wannan abin akwai bukatun a samu gugaggu kwararru wanda suka fi sha'anin kuɗi wanda suka sun daɗe suna mu'amala suna ta'ammali da kuɗi ina jin in an yi haka abu ne mai wuya to amma kuma idan an sa ƙaimi za a samu nasara yadda ake so. To a gaida malam bawa. a ƙasar najeriya kuma musulmin ƙasar ne ke ci gaba da kokawa a kan tsadar kudin jirgi zuwa hajji na wannan shekara biyu bayan wata sanarwar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kudin jirgi da hukumar aikin hajjin ta yi ga mustapha nasir batsari da rahoto akan haka kashin jagoranci shugaban kasa muhammadu buhari an yi wani abu ya kamata bana ma a ce an yi wannan A wannan karon dai babu zancen biyan babbar kujera ko kuma ƙarama gaba ɗaya lamarin guda ne. Shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger Alhaji Lawali Muhammad Shukura ga abin da yake cewa. Gaskiya tsakani da Allah ra'ayi mun wannan farashi ya yi yawa kuma ya kamata a tausaya. adibi wannan aiki aiki ne na addini yana daga cikin shika-shikan musulunci da Allah ya ta mu al'ummar musulmi don haka wannan kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wasu 'yan ɗaruruwa a sama ya yi yawa ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya ita hukuma alhazai kuma ta dubi halin da ƙasa take ciki da halin da jama'a suke ciki. A yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan ta bayar da wa'adin nan da mako ɗaya mai zuwa da kowane maniyaci da ya fara ba da kuɗin ajiya da ya cika sauran ko kuma ya ji asalansa na yi ƙoƙarin jin ta bakin jami'an hukumar alhazan Najeriya da ke Abuja, amma lamarin ya fuskara. To sai dai ga abin da shugaban hukumar alhazan jihar Niger Alhaji Idris Adamu ke cewa. In ka duba wasu wurare da yawa kamar alal misali a bara gwamnatin tarayya sun ba da alhazai kowane alhaji ya samu saukin dala an ba su kan naira 199 amma bana gwamnati ta ɗan daga hannunta ta ce daga 365 ta da ta iya kokari za ta ba da shi akan 305 kaga an samu wajen kusan karin 100 da wani abu a nan ma kawai ko baya ga ƙarin kuɗin kujerar dai a yanzu kuɗin guziri ya koma dala amurka 800 a maimakon dala dubu ɗaya ko kuma dala dubu ɗaya da ɗari biyar a baya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla a gaida mustapha nasiru ba batsari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ke da minti goma sha shida na dare a nan washington ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin me yasa Donald Trump ya kasa hana bincike kan zargin haɗa baki da Rasha a zaben Amurka da ya gabata? Amma Najeriya sa baki zai dakatar da bincike kamar yadda aka gani a Kano? Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kusan ana kallon shugaban Amurka a zaman wadda ke mulkin duniya saboda ƙarfin ƙasar da kwarjininta da ƙimata a idon duniya. Amma duk da wannan ƙarfin shugabanta Donald Trump ya kasa dakatar da bincike da hukumomin ƙasar suke gudanarwa dangane da zargin da ake wa kwamitin yaƙin neman zaɓensa cewa ya haɗa baki da ƙasar Rasha wajen yin katsalandan a zaɓen na Amurka. Duk da cewa Mr. Trump ya kori daraktan hukumar FBI James Comey maimakon binciken ya lafa yanzu ne ma binciken ya ƙara ƙarfi. Saɓanin abin da yake faruwa a ƙasashe kamar Najeriya. Wannan shiri ba batun ko mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi laifi ko bai yi laifi ba ne, a'a, amma me yasa sa baki yasa aka dakatar da binciken maimakon abi tsari da ƙa'ida, abinda kuma na tambayi mai fashin baki Shehu Yusuf Kura kenan. Ita Amurka ƙasa ce da aka shimfiɗa ta ake tafiyar da ita a kan ƙa'idoji da dokoki. A nan ƙasar babu mutumin da ya fi doka. kaga dai kamar yadda ka faɗa duniya ba mai iko da tasiri da, da, kwarjinin shugaban amurka kuma ga abin da ya yi da niyyar ya dakushe wannan bincike da aka fara masa ko kuma aka daɗe ana yi masa amma tun da ike ka'ida ta ba da dama da fbi ta yi wannan bincike kuma dole ne fbi ta kammala wannan bincike dole ne sai an yi wannan bincike ko donald trump yana so ko donald trump baya so dole ne a yi kuma wannan abin haka ƙasarsu ta taso lokacin da richard nixon shi ma ya so ya dakushe wani bincike irin wannan da ake yi masa ai kaga shi ma ya kori mai binciken ya kori attorney janar din ma ya kori solicitor janar din ma amma duk a banza sai da aka yi wannan bincike kuma shi ne ma ya haddasa barinsa mulki to amma a najeriya sahabu ai kai ka sani su 'yan najeriya sun sani ba ƙasa ce da muke bin ka'ida da doka ba yau wani zai iya tashi ya yi wa gwamna ganduje magana ya ce ka daina binciken nan dole ya daina wani zai iya tashi da sunan sarkin kano iya wa gwamna magana a daina abin nan dole a daina saboda ba a kan ka'ida dama aka saka abin ba dokar da ta ce a yi binciken idan da za a bi ta a yi binciken kuma inda akwai dalilin yin binciken da inda inda an yi binciken da shi kansa sarkin an fito an ba da sanarwar cewa a binciken nan da aka yi ba a samu sarki da laifi ba don haka sarki ya ci gaba da jin sarautarsa da kwarjininsa da kimarsa da komai amma yanzu waɗannan abubuwan da aka yi ai kaga yanzu ko da a nan Robert Mueller idan ya samu Donald Trump da laifi ko kamfen ɗinsa da laifi, Amurka sun san ka'ida aka bi gaskiya aka bi. Amma a Najeriya babu wata bincike da za a yi wanda za a ce an yi ta akan gaskiya domin wani yana iya sa baki a hana ko kuma wani yana iya sa baki a yi ko kuma wani yana iya sa baki a bari. domin ba ka'ida ce ba ƙasa da take bin dokoki ba wannan ita ce magana ta gaskiya sahabu. To me haka ke nufi idan ƙasa ba mai bin dokoki ba ce? To shi ne ake ta samun ai matsala. Yanzu in ka ɗauka dukkanin ƙasashe masu tasowa irin namu na Afirka da na ƙasashen Larabawa da na ƙasashen Urubba wato Latin Amurka ɗin nan, ai kaga shugabanninsu ake girmamawa kawai ba hukumominsu ba. don haka Saddam Hussein yi mugun karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantarsa don haka Gaddafi yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantarsa don haka Mubarak yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantarsa domin hukumomi a kasar wato institutions a kasar ba su da karfi mutum ne yake da karfi to alamar cewa kasar a da akwai wannan tafarki na bin doka da mutunta tsari mm. ina aka saki hanya sojoji sojoji kaga ai audu ba soja ne amma a lokacin nan famanin secretaries da sauran ma'aikatan gwamnati da suke aiki gadansu suka yi daga turawa da 'yan siyasa irin su sardauna abun nan da audu bakwai ya yi wa kukunsa abubuwan da sardauna ya ringa yi kenan allah ya ji kan da soki yana gaya min baki da baki ya ce idan sardauna baya so ya yi abu amma ka'ida ta sa shi dole ya yi kuma ya san ka'idan nan daidai ce a cikin fayil ɗin da zai minitin sai ya ce reluctantly approved wato na yi yadda amma ba da san raina ba domin ya san wannan abin zai wa jam'iyyarsa illa amma duk da zai wa jam'iyyarsa illa ba zai ki amincewa gwamnati ta yi ba domin shi ne ka'ida amma a yau a nan kasar ko kuma a najeriya babu gwamnan da zai ga wani abu zai cutar da jam'iyyarsa amma ya san alheri ne ga kasar da jihar kuma yadda a yi wannan abu. Ana iya kallon abin da ya faru a majalisar dattijai a zaman irin cewa karfa-karfa ake yi ba tsarin doka da oda ake bi ba misali batun dakatar da Ali Indume. Wannan ya kama da irin waɗannan abubuwa da muke magana? ai ne nake ja maka cewa ita hukumar yanzu misali in ka ɗauki shi indima ai magana ita gaskiya magana ce wanda yace na ga kaza a jarida kuma a nan ƙasa kamar yadda nake gaya maka Washington Post ko yau ta buga sabon labari ko yau ta buga sabon labari game da surukin Donald Trump amma babu wanda ice dan me wani ɗan siyasa zai yi amfani da abin da jaridar Washington Post ta buga domin ya yi magana a zauren majalisa wanda a ka'idar doka duk abin da ka faɗa a zauren majalisa ba mai ikon hukunta ka domin wannan an baka kariya ta musamman amma tun da yake abun ba san ba dan Allah ake ba ba dan san al'ummar ƙasa ake ba ba dan ka'ida ake bi ba ai kaga an yi masa hukuncin da wasu suna ganin ma ya wuce makaɗi ya wuce hankali ma'ana dai ita ce har yanzu majalisunmu na tarayya da na wakilai da na dattijai ba su kafu akan ginshikin tafiyar da majalisa kamar yadda ya kamata ba don haka ne babu wanda ya isa i wani abu a majalisa ba tare da abin da shugaban majalisa yake so ba yau idan saraki ya yarda da abin da ya yi ba wanda zai dakatar da shi amma in bai yarda da abin da ya yi ba za a dakatar da shi ya eh, shehu ɗazu ka taɓa maganar cewa akwai hukumomi saɓanin najeriya da amurka akwai hukumomi da suke aiki najeriya ko babu amma akwai waɗanda su gaya maka cewa al'adu sun bambanta wannan sa baki da ake al'adar mu ce ana iya sa baki A'a al'ada akwai ta idan misali a kana'a irin ta Hausa ai sardau na babban mutum ne. Amma permanent secretary ɗinsu zai gaya masa ya ce a kai daɗe kaza ba daidai ba ne. Ai wannan ba rashin girmamawa ba ne. Babu wanda babu mutumin da ya kowa a duniya tun da Allah ya halarci duniya har ƙarshen ta kamar manzo. Amma manzo ma ina shawara da sahabbansa. domin me domin ai shawara wani abu ce kuma idan babu ka'ida da shawara babu yadda za a yi shugaba ya san wane ne mutumin kirki a cikin mutanen da yake aiki da su. E to amma abin nufi da na tambayi kabatun batun al'ada ita ce cewa mm, ai al'adunmu sun yarda da sulhu da sauransu watakila sa baki da manya suka yi gwamna aka dakatar da bincike da ake kan sarki ai wannan al'adar mu ce saboda ka turawa al'adarsa daban mu kuma baƙaƙin fata al'adunmu daban. to zan baka labari a lokacin mulkin turawa din da ake cewa turawa al'adarmu daban ko kuma sardauna sardauna bai kafa kwamiti a binciki sarkin kano sunusi ba aka samu sarkin kano muhammadu sunusi khalifa da laifi kuma aka cire shi a lokacin nan ba wanda ya isa iro iroƙawa sunusi alfarma ne sardauna ya kyale shi ba a naɗa wa sarkin zazzau aminu kwamiti ba ya bincike shi aka bincike shi a lokacin nan yana iya zanzau aka ga bai laifi ba kuma aka kyale shi kuma darajarsa ta karu har izo sarkin zanzau daga baya me isa a lokacin adamu alero aka kafa kwamiti ya binciki sarkin gwandu mustapha haruna jakolo aka same shi da laifi kuma aka cire shi daga sarauta sahabu siyasa ce in ana so a yi zance na gaskiya kowa ya san abin da ya kamata a yi eh. abubuwan nan ana yin su a baya amma a ce wai al'ada ce za ta sa ka ga rashin ka'ida kuma ka kau da kai kamar yadda na gaya maka me isa buhari bai magana ba me isa buhari bai ce kada a yi binciken ba me isa buhari ya ja bakinsa ya yi shuru ai saboda yana so ne a tabbatar da gaskiya da riƙon amana kuma ya tabbata abin da yake faɗa mutane lokacin da yakin neman zaɓe shi yake yi a cikin gwamnatinsa amma idan zai ce saboda sunu lami da sunu dan apc ne saboda haka a gama a daina bincike kada a tozarta shi ko kada to bai taimake shi ba bai taimaki masarautar kano ba bai taimaki kuma gwamna ganduje ba domin kamar na gaya maka yanzu ko ka mutu ka farko akwai waɗanda za su yarda cewa an yi wannan almubazarancin tunda ita gwamnatin ce ta ce an yi ita ce ta buɗe bakinta ta ce ga abin da sarkin kano ya yi kuma don haka take bincike a kansa to yanzu bincike ta yi ta gano bai yi ba ta ki faɗa ko ku bincike ta yi ta gano ya yi kuma ta danne har yanzu wannan abin yana nan a wuyan ganduje in ba fitowa iya ce mun yi bincike mai martaba sarki allah ya kara ma lafiya ba ka da laifi ka ci gaba da sarautar ka ba to har yanzu tula bai rabu da kalaya ba. Masaro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla yanzu kan ga karatun alkur'ani mai girma. Sunana Hajilatu Useni. من سرق قسم كمرو زن كاو مكسورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لقاجه اتخذوا أيمانهم جنة فشدوا عن سبيل الله إنه ساء ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم قفه فتبي على قلوبهم هم لا يقفهم وإذا رأيت تودبك أبشارهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنه كتب مصدقة يحسبون كل شيء عليه هم رادوه فازروهم قاتلهم الله أنا ينفقون صدق الله العظيم yanzu kuma ga labarai a a takaice babba hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan bakwai ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe yau ranar 31 ga watan mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigara a duniya saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin kasashen. shugaban amurka donald trump ya ce jami'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda kara zafafa bincike kan zargin katsa london da moscow ta yi a zaben amurka da aka yi bara wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faduwar zaben shugaban ƙasar da suka yi ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi a gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin pacific na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na Vandenberg da ke jihar California. a jiya talata ne wata kotun soja a sudan ta kudu ta fara shari'a wasu mutane ashirin da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hali da aka kai kan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata an gurfanar da sojoji goma sha uku daga cikin waɗanda ake zargin gaban kotu baki ɗayan sanye da kayan soja. To duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai da hantsi za ku je mu ɗauki da wasu wato shirye-shirye namu. Kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Hajiya Kande da ɗanta Sule Ali Muntari wato shahararren ɗan wasan ƙwallon kafar nan na duniya. Sai kuma ƙanwanta Hajiya Fauziya game da rasuwar mahaifin Sule Muntari Alhaji Muniru Muntari sarkin zangon tafo Kufredu a Ghana da aka yi jana'izarsa jiya talata Allah ƙara haƙuri ya ƙayyaji kanshi. shi. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumal da kuma wanda ya bada umarni malam sidi sai kuma wato Mista jimmy kenan shine injiniyanmu na wannan lokaci baba ya kuma ke sallama a huta lafiya